a jiya ne dai jami'an sojan najeriya na operation lafiya dole suka kai samame zuwa ƙauyukan Jakana da Mainog da ke kan hanyar titin mai Maiduguri zuwa da Maturu da niyyar kwashe mutanen waɗannan ƙauyuka zuwa wasu wuraren da ba bayyana ba sakamakon zargi da rundunar sojan ke yi na cewa akwai haɗin bakin mazauna wannan ƙauyuka da yayan ƙungiyar Boko Haram sai dai daga bisani jami'an sojan Najeriya ta janye wannan yunkuri nata na ƙoƙarin kwashe waɗannan mutane da aka ce adadinsu ya ta ma fiye da dubu goma sha hudu tunda sanyin safiya ne dai aka sake datse waɗannan hanyoyin mai Maiduguri zuwa da Maturu da jami'an sojan Najeriya da suka yi ta kuma shiga waɗannan ƙauyuka da manya-manyan motoci da nufin kwashe waɗannan ƙauyawa daga garuruwan nasu karkashin jagorancin kwamandan rundunar sojan najeriya na operation lafiya dole major general olusegun adeniyi wanda daga bisani ya bada umarnin janye jami'an sojan bayan ɗan gana da suka yi da gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum akan hanyarsa na zuwa waɗannan ƙauyuka gwamnan ya ce shi dai bai yarda da wannan aniya ta jami'an sojan ba dan ba su rubuta masa hukumance ba ba su kuma rubutawa sauran takwarorinsu jami'an tsaro castro ba game da wannan aniya taso don haka bai goyi bayan wannan yunkuri na jami'an sojan ba gama abin da ke cewa gwamnatin borno state mu ba ma so wayannan mutane a tada amma mu muna goyon bayan soja bisa dari ga yadda suke so su zo su yi bincike su samu wanda suka yi mana laifi wanda suna laifi wanda suna tara a kama su a daure a hukunta su muna goyon bayan su zo su yi sacin garin a kawo sojoji a kawo polis a rike garin a rike hanyar amma banda tada mutanen gari wannan hanyar tun shakara 2011 zuwa yau ba ta ba rufe wannan hanyar ta da mutane nan nan garin biyu ne ya ba za a yi hanyar na za a rufe shi wannan hanyar an rufe shi mai da akwai mutane da uku ina za a dubu miliyan uku ina za mu samu abinci so don saboda haka muna mika kuka mu ga president buhari shi da allah ya sa muka samu sauki da sojojin da manyan najeriya a tabbatar lafiya kuma kara tara mutanen nan kuma kara rufe hanyar. hukumin mutanen waɗannan ƙauyuka ke cewa ne game da yunkurin jami'an sojan na ƙoƙarin kwashe su daga ƙauyukan nasu da kuma zargin da ake masu Allah sa garin mu ya gyaru tun ba yau barin asabar muna shan wahala har zuwa yau. Wani irin wahala? Muna jin harbi-harbi da me yau ma sun taru mutanen garinmu duka gaba daya bakin jeji. za su kai mu a maiduguri sun kawo mota ma sun fasa sun tafi sojoji kenan eh za su ce za su kwashe ku eh hmm. mu dai ba mu son ma'aikaci su zo su dinga kwashe mu hmm. akan mu ba mu yi laifi ba ba mu san inda yan dajin nan suna zuwa ba mutum da kakin shi eh da bindigan shi amma sun zarge sun yi zargin akan cewa wai yan boko haram da wai a cikin gari na suke to ina suke da safe nan sun shiga sun tara mu gaba daya mata da maza da yara duk sojoji sun tara mu sun yirga mu kuma sun shiga gida gida sun yi cikin ba abin da suka samu wai za su kone gari ah, za su kone gari na yawa eh ma sun gaya muku za su kwashe kune ko kai haka suka zo eh kawai haka suka zo wai saboda wai yan boko haram da suka kawo musu hari wannan wai sun yi zargi akan cewa wai yan boko haram na wai a cikin gari nan dan boko haram a garin nan babu tun ajiyan dai jami'an sojan Najeriya suka dakatar da wannan aniya ta su na kwashe waɗannan mutanen da suka fito daga ƙauyukan Minok da kuma Jakana ƙauyukan da ke tazaran kilomita 60 da kuma 45 da kan titin Maiduguri zuwa jihar Yobe da kuma ya kasance hanya guda ɗaya tilo da ake zirga-zirga a kai a yanzu hakan. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.